Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu wulale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wasan kwaikwayonmu mai suna tsaka mai wuya a filinmu na ji ka ƙaru. damuwa ya kaji ɗan uwanmu, ka zo mu haɗa kanmu mu tsara duk abin da za ya amfani mu, mu tsara duk abin da za ya amfani. bar dai mu bibi abubuwan da suka faru a baya mun je da babar hawa ta gano cewa yar tufa tana da juna biyu sa'annan kuma mun je da ake ci gaba da tsare babansa a caji ofis bisa zargin satar da bai aikata ba sai dai kuma mun ji yadda matarsa magajiya ta daina tausaya masa to idan baka sani ba iliya bari na gaya maka allah ya sa na ga yata hawa yau da bata ta yi ba hawa nake magana ba 'yata da kasiyar 'yar jaririyata da na haifa watannin da suka shige wadda kuma ka siyar wa haya. Wannan shine kashi na goma na shirin namu mai taken dukan yayi yawa. Bar mu saurari Hauwa da ƙawarta Mariya washe gari da safe lokacin da suka fito tara a makaranta. hawa ke hawa tsaya mana. Mariya, kin san fa za mu yi lattin shiga darasi na gaba. Wai dan Allah me yasa kika yi tafiyar ki jiya? ba zan iya ba. To amma ai abin ba zai wuce minti talatin ba. Gaskiya ya kamata ki koma. Ni fa na goma cin aifi abin da ke ciki na. Me kike cewa hawa. Haba. To ya magana ku da Ado? Na ɗauka cewa idan kin yi zai dawo ku ci gaba. Ke, ni fa Ado ba ƙauna ta yake ba. So kawai yake in zubar da cikin nan don baya son wata nauyi ta hau kansa. To yaya batun zuwanki makaranta? kin san fa cikin zai bayyana nan ba da dadewa ba kuma kin san malama rakiya kore ki za ta yi idan ta gano kina da ciki kin ga mariya ni fa na riga na yanke shawara kuma magana ta wuce tsaya ki ji hawa kin san na damu da ke ba na son na ga kin bata rayuwar ki dan Allah rufe mini baki wai me yasa kowa yake yaudara ta ne me kike nufi da yaudarar ki ke fa kin dauka ban san komai ba na yi magana da matan nan da muka haɗu da ita a asibitin dr zakari kuma kin san abin da ta gaya min ne yo wannan mahaukaciyar matan ai yaushe ma kika fara yadda da maganar mahaukata saboda allah cewa ta yi ta kai yarta wajen dr zakari don a zubar mata da ciki sai yarta ta mutu kin san kuma abin da ta faɗa min cewa ta yi dr zakari yana amfani da 'yan mata a matsayin 'yan kore don su kawo masa kwastomomi shi kuma yana ba su ɗan kamashu Da haka aka yaudare ta ta kai ‘yarta wajensa. Hauwa kin san abin da kike cewa kuwa? Saboda Allah Ni Allah Mariya tafi ki bani wuri. Ki tafi kawai na ce ko a lahira bana fatan mu sake haɗuwa da ke. A haka ne? To ai kuwa sai ki rufe idonki idan mun shiga aji tun tunda baki ƙaunar na. Duk zaman da muke da ke, kina nuna ke aminiya ta ce, ashe ke kaska ce, jini na kawai kike so ki sha? A haye, ba sai ki ta ajiyar wannan shegen a cikinki ba? Kuma wallahi sai na ɗauki fansa tun da kika sa na yi asarar kamishona, da kuma sani da kika yi na ji kunya a wajen Dr. Zakari. Habbawa hawa Iliya, bari ki gani, za ki ce niyyar halasci. ملحم الملمة دمري دمروا bas دواز باز جبل Mal الملمة دمري rukutub karab karab ragajab ina yini ni ce magajiya iliya ke tsaya a nan wa kika taba ganin ya shigo gidan boka motsi ba tare da ya kwabe takalmansa ba kai haƙuri boka motsi kira takalman ki na ce sannan ki koma ki shigo da baya baya to boka Juya ki zauna. To, na gode. Mhm. Dauka kuɗi ki ɗora kan dutsen nan da ke kusa da ke. To, kamar yadda na ce ɗazu, sunana magajiya, ni ce. Na riga na san ko ce ce, babu wani abu da bokan motsi bai sani ba. Magajiya me ya kawo ki na? Don Allah boka ɗan kunna fitila mana, ni, ni ba na ganin ka ba. wace irin mace ce? boka motsi na ganinki sarai yanzu faɗi matsalar da ta kawo ki kawai mu ba ma son ɓata lokaci ni ni gaskiya ina da matsaloli masu yawa mm. ban san mata ina zan fara ba mm. kaga dai mijina ya sayar mini da yar jaririyata mm. kuma ina son a dawo min da ita matsalar miji na ji wannan ki gaba to ita kuma ɗaya ɗayar ta kuwa an yi mata ciki ne ta ma kusa haihuwa su kuma sauran 'ya'yan na maza su biyu suna fama da rashin lafiya kuma abin dukkansu ba sauki ya mai ciki yara marasa lafiya mm. wace irin rashin lafiya suke yi to shi dai auta tari yake fama da shi shi kuma mudi bugun mafarki yake yi hmm, shagal balhamman to gaskiya abinda na gani ba mai kyau ba ne eh? abinda aldannu suke ga mun ne. yaran ki san mu aka yi musu kuma nan ba da jimawa ba za su mutu. Inna lillahi hmm. kai wayo boka wayo Allah na na dan Allah boka ka taimaka mu ka taimaka mu dan Allah boka shi yasa na zo gurin ka ka taimake ni. Hmm. Aljannu sun ce dole sakin kawo rakwalin kaji guda biyu da kuma kwai guda hudu. Duka wannan to ni yanzu a ina zan samu kuɗi. Rufe mana baki. balbal hamalmal rugum kin gaya ta kina da ƙashin arziki kin sa yau aljannu suna cikin farin ciki don haka ki dawo gobe da farar kaza guda ɗaya da kuma ƙwai guda biyu yawwa boka na gode na gode madalla ala saka da alheri na gode boka mm, yanzu karɓi wannan garin maganin Mm, bari na saka miki shi cikin leda na gode na gode boka na gode idan kin je ki bar faɗa shi a kawunin yaran naki da daddare to wannan zai kare su daga aljanu to to na gode boka na gode na ji na gode boka na gode mm, sai cewa me ya samu kanin na auta <coughs> don allah mu dimi komo a shanacin da ke kusa da shimfiɗar ku <coughs> ni ba <coughs> ma nake so ya haƙuri auta tsaya na kunna fitilar ƙwannan sannan Allah kallon ta hawa ta sanar uwa na aman jini yake yi karfa ya mutu kai mudi dai na faɗar haka zan samu sauƙi baba baba ki tashi baba ki tashi mana baba wannan ne ah, hawa me ya faru ne kin ga baba auta fa aman jini yake yi na shiga uku yana ina ke ah, hawa yi maza yi maza ki bani jikalle da cin ta kusa da risho sannu sannu ka ji auta wannan maganin zai sa ka samu sauki komai zai wuce ka ji ko ko ka ya ce mini komai zai koma yadda yake babu wani abu ne mai ɗoyin tsaye haka kike barbadawa akan auta wani magani ne da na samo daga wajen boka motsi shahararren likitan nan me kike cewa babu motsi fa ba likita bane dan damfara ne kawai ke yanzu me kika sani da zaki ce haka da Allah mai min ruwan matsamin tsamin nan yana cikin robar can baba ni ina ganin ya kamata mu kai auta asibiti ina muka yi kuɗin da za mu kai auta asibiti ka damu ka ji kanina za ka samu sauki <coughs> jawwa me yasa ki ta gaggawa zuwa asibiti haka me yasa baka tashi ba bata rako mu ba kar kai magana da yawa ka ji kanina sannunku na da ta kyauta ni likita ce a nan asibitin ina jin kai ne auta iliya ko <coughs> eh, <coughs> ke kuma fa ke ce babar tasa a'a ni suna na hawa ni yayarsa ce haba ni ma zan yi mamaki a ce ke ce babarsa don ko kin cika yarinta ba kya zuwa makaranta ne <coughs> daga nan zan wuce makaranta <coughs> sannu yaro sannu kaji <coughs> ina iyayenku suke eh to ba su samu damar zuwa ba don allah dr kyauta ki taimaka ki duba kanina wallahi duk na damu a kansa kar samu damuwa sannu To kowace irin cuta auta kanin hawa yake fama da ita sai ku kasance da mu a shirinmu na gaba domin jin halin da ake ciki. Idan kuna bukatar sake sauraron wannan shirin za ku iya ziyartar shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Dandalinmu na sada zumunta na Facebook a buɗe yake domin ku. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Bon da ke tarayyar Jamus. duk abin da za I'm da za ya amfani